da eh. wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Haran da ya Tare da ni Amina Buhari Auna. Lalle ka. To ai in baki manta ba Amina ko in ce ma saurare su kansa na san sun ma riga sun sa a cikin jerin abin na su a duk ranar Talata shirin namu yana magana ne akan ilimi da fasaha wanda yau ma 23 ga watan Yuli na wannan shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan wata kungiya mai zaman kanta ta kimiyya fasaha da lissafi wadda aka yi kira STEM a turanci. Shin wai ta yama aka kirkiro da ita wannan kungiya? kungiyar me matsalar da mun fi kowa yawa misali a kano amma sai ga ba ma samar da waɗannan abubuwan da ake bukata wannan ne ya jani shekara ɗaya da ta wuce na fara tunanin me za mu kirkiro na mata da suke wannan fannin likitanci kimiyya fasaha da sauran da danginsu domin afirka na afirka haka yake yusuf Mudassir Suleiman Abdullahi kenan muna tafe da ƙarin bayani. Ka san wannan kungiya ta STEM burinta shine ta bawa mata ƙarfin gwiwa domin mu ma mu taka rawa a fannonin da ake yi wa kallo kamar na maza ne kawai. To a kin ga shi yasa shi kan shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro da kuma ganin cewar ya tattauna da wadda suka halarci wannan taron don ganin wai taya ma za su bi su masu bada tasu gudunmawa ga al'umma. Sai ku biyo mu domin jin duk wani a cikin shirin yau da gobe. masu saurare kamun mu tsandaba cikin shirin bari mu fara da mudassar Suleiman Abdullahi. To sunana Mudassar Suleiman Abdullahi ina ki da TED ta kasar New York da take Amurka. TED tana nufin a jimlace a dunkule technology, entertainment da design ma'ana kirkira da nishadantarwa fasaha da kuma kirkirar di domin design ya yi kama da su da su nake aiki kuma ilayoni ne na kafa ko na kirkiro wannan kungiya da ake kira mata masu kimiyya da likitanci da lissafi na kasar Afirka domin kasar Afirka wanda ake kira women in central africa a turanci ko mm. ado a dunkule eh? west for africa ko a ted tartibi me kuke shi ted ba shi da alaka da wannan wannan ted shine kamar yadda nake aiki shi mm. wannan wani shi wannan project da muka kawo wani abu ne da tun yana karami in an je da ni asibiti yadda nake ganin maza ko musulmai ko ba musulmai ba suna duba mata iyaye kanne da yi so na abin ya sa tun yana karami na ringa tambayan kaina me matsalar da mun fi kowa yawa misali a Kano amma sai ga ba ma samar da waɗannan abubuwan da ake bukata so wannan ne ya jani kimiyya na karanta a jami'a wannan ne ya jani shekara ɗaya da ta wuce na fara tunanin me za mu kirkiro wani shin kungiya ne sai muka kira shi da kungiya na mata da suke wannan fannin likitanci kimiyya fasaha da sauran da dangin su domin afirka na afirka manufanmu shine manufofin suna da yawa amma ginshikan su shine samar da likitoci nagartattu da malaman kimiyya da duka daga wannan bangaren sauran ma'aikatan lafiya da sauran ma'aikatan lafiya da malaman lissafi da sauransu mata abu na biyu shine ƙara yawan su misali a kano likitocin da muke da su in ka kwatanta da yawan al'ummar suke jihar kano zaka ga ba su ta kara sun karya ba so wannan hoɓɓasa ko kungiya tana kokarin cike wannan gurbi ko gibi mm. abu na uku shine ya za mu gayyato kowa da kowa domin bahaushe yana cewa hannu ɗaya baya daukan jinka da ko malaman addini masana masu kara jakin haƙƙin dan adam da sauransu mu zo mu zauna tare mu ga ya za a yi aiki tare da su domin mu samar da maradin da muke bukata ko cin maburkan da muke bukata wannan ba ba ni kadai ne aikin ba da na kawo na samu wata professor Rabia S Said ta faculty na physics na Bayero University da kuma ita wannan santa da muke tara ciki ma'ana santa for Gender Studies ita ma dai daga jami'ar Bayero ta Kano muka haɗu muka fara da shi wannan karamin taro wanda ke cewa workshop to kafin ku kai mu kai ga taron wannan mafarki ko buri da kuke da shi na ƙara yawan mata ma'aikatan lafiya misali da bangaren kimiyya da fasaha eh, kuma kira abin a watakila a afirka amma dai na san watakila eh, alkibla ku shine eh, kano misali da ko kuma kaɗau arewacin najeriya tunda watakila yana daga cikin lardina a nahiyar afirka da suke fuskantar karancin waɗannan mata ma. ma'aikata a kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire da kuma sha'anin kiwon lafiya um, ya kuka tsara cimma muradunku misali uh, wani salo za ku bi don ganin cewa watakila uh, kun cimma burinku to san duk lokacin da mutum zai wani abu abu na farko shine shiri in zaka gina gida mai kyau ya maka shekaru ɗaru-ɗaru dole ka shirya masa ƙasan ya zamto ya kai masu shimfiɗa mai kyau sannan ka ta da ka so alhamdulillah na farko ine shiri da tanadi da tsimi wannan yanayin yadda wanda suka kafa abin ko suke jagoranta abin cewa masana ne a wannan bangaren wasu professors ne wasu daktoci na bangaren su kuma sun je taruka na ƙasa da ƙasa na ƙasanmu da ƙasashen waje so wannan ya ba su ilimi da sanayya akan abin da muke muke fuskanta abu na biyu shine a matsayin mu na musulmai kyautata niyya duk lokacin da aka yi a matsayin ka na musulmi ko ba musulmi ba dole ya zamto kana da manufa wannan shine ikilasin wanda ba musulmi ba kuma musulmi shine ikilasi kyautata niyyar mu shine abin da zai bamu abin da muke bukata ubangiji subhanahu wataala ya taimaka maka cin kan lokaci ka cimma ka cimma abin da kake bukata abu na uku shine aiki da jami'oyi da makarantu na gaba da sakandare da cibiyoyi na nazari da ilimi da sauran cibiyoyi masu aiki shigen namu sai mu zo mu zauna mai aiki tare da su. Mm. To gashi um, yanzu kuna wannan taro kuma na ga yawanci mata ne ko kuma matan ne ma kuka hallara um, me taron shi ya kunsa ko me kuke so ku cimma a taron. Shi wannan taro mun yi shi ne kamar karamin taro wanda nan February mai zuwa shekara ta 2020 za mu yi babban taro mi manufa da ma maradu kamar wannan shi wannan taro ya kunshi makalu da farko professors da yawa sun yi makalu kamar professor aisha ita darata ta wannan santa sai professor rabi'a ta physics ita ma daga BUK sai Dr. Amina M Lawal daga mathematics ita ma BUK sai Mar Habib ɗaliba da ta gama karatun likitanci sai su aisha kwaku su maryam habib sadata ali wacce take haka kwamfuta da abubuwa to mai makalun na dukansu idan ka haɗe su makaroni suke magana kan abubuwa guda uku na farko shine stem ma'ana kimiyya kirkiyar da injiniyar da kuma lissafi da likitanci wannan du ya haɗe ma'ana me su waɗannan fanni abu na biyu shine me alaƙa su da jinsi da muke shi tsanin namiji da mace me mata suke fuskanta a waɗannan bangarori tunda abu ne a zahiri cewa suna fuskanta waɗannan matsaloli ko daga malamai ko daga gida ko daga al'umma ko daga wani lokacin har daga malaman addini sukan cakwada wani wasu abubuwan abu na uku shine ya za mu gyara waɗannan matsaloli na karancin mata likitoci karancin mata bangaren kiwon lafiya da kimiyya da fasaha da kuma ƙara gancin su wannan su ne a dunkule makalin da suka kunsa da kuma shine manufa ko buri na na na shi wannan karamin taro da ake kira workshop a turanci da haka shine kuka wato gaito ko kuka hallara 'yan makaranta eh wannan tunda an ce yaro musamman mutum yawanci wanda suka halarta akwai ɗalibai na makarantun sakandare da ɗalibai na makarantun jami'o'i da kuma malaman jami'o'i da masu nazarce-nazarce da 'yan ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba da kuma mutanen gari domin shi yaki irin wannan ba zai kace bangare na mutane kaɗai ne za su yi ba al'umma ce take haɗuwa wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa sai a samar da abin da ake bukata kenan za ku ci gaba a mataki idan na lura za ku ci gaba da taruka irin wannan kenan a matakin farko wanda zai watakila a matakin wayar da kan mutane ko jan hankalin su game da wannan yunkuri na kuna inganta masu uh, ilimin kimiyya da fasaha misali da kuma ta shi a tsakanin al'umma gaskiya ne wannan abin da ake cewa wasa farin girki kenan wannan shine na farko ko muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaka mana ya ba mu karkon gwiwa domin yin wannan gagarumin aiki duk al'amura irin waɗannan in ka je ka dawo da tunda zance ne nazari a fagen ilimi da sauran kirkire-kirkire da kuma sha'anin kai komo abin da ya shafi hulɗa da mutane ba ka rasa zancen kuɗin tafikar da wannan al'amari ya kuka tsara wato samo hanyoyin kuɗaɗen da za ku ringa tafiyar da wannan abubuwa don ku cimma to Eh, na farko in za ka aika irin wannan cikin abu ne guda biyu dole ka daya ko dai kai ka sa kuɗin ka yi ko kuma wani ya taimaka ma ko kuma ku haɗu ku yi to wannan haɗuwa muka yi muka yi shi wanda ya kawo abin ni kenan da ita professor rabia ta physics da kuma wannan cibiya ta center for gender studies mu ne muka haɗu muka haɗa ƙarfi da ƙarfi muka samar da wannan taro hakanan taro mai zuwa ma wanda za mu a shaɗe ga watan February wanda Majalisar Duniya ta waye ranar mata da yara masu kimiyya da fasaha ta duniya. shi ma za mu haɗu ma'ana tafiyar idan na lura shi su waɗannan taruka wasu kaɗan ne daga cikin hanyoyin da watakila za ku dinga cimma ko isar da saƙonku akwai sauran aikace-aikace watakila waɗanda ba na tarika ba ne ba su nasaba na taro eh, eh, yaya za ku dinga tafikar da su to wannan ɗaya ne daga cikin ɓangaren da muka ɗauka akwai ɓangarori da yawa misali shine ɓangaren samarwa da yara waɗanda suke ba su da hali su shiga jami'a amma Allah ya ba su baiwa ta kwakwalwa yau ko ta basira sau da yawa wani zaka ga taimako take bukata ɗan ƙani ne ko ka shirya da ita ma'ana abin da cewa guidance kan counseling ko ya ka bata na minti ɗaya minti biyar za ta zama babban likita ko babbar wata wata al'umma za ta yi amfani da ita so muna da wannan bangaren na wa da yara mata wanda suke a ƙasa da makarantu na gaba da firamare. ko ba ku da tsari kenan watakila na haɗaka da sauran ƙungiyoyi musamman inda kake aiki da ire-iren su don su dinga samar da kuɗaɗe ko kayayyakin aikin da za ku dinga tallafawa ɗalibai da watakila za ka makarantar a makarantun da suke ba ma kayan kimiyya na gwaje-gwaje da sauransu ba ku da wannan tsarin kenan muna da shi ai hannu ɗaya ba daukan jinka dole za ku haɗu da da kungiyoyi na nan na cikin gida da kuma na waje wajen cimma shi wannan buri da muka saka a gaba muna maraba da kowace kungiya ko ta gida ko ta waje wajen cimma shi wannan buri ko mafarki da muke so mu cimma na samar da ma'aikatan lafiya likitoci nagartattu a yankinmu na afirka fari daga kano arewa najeriya da kuma afirka baki daya Yanzu kuma bari mu je ga Farfesa Aisha Abdul Ismail domin jin gudunmuwar cibiyar bincike na jinsin bil'adama. Profesa uh, takaice a dunkule kamar wannan kungiya ta Steam eh, for Women in Africa kamar kuna hada hannu da ita za ku yi wani tsari wanda kuke so a bunƙasa ilimin kimiyya da fasaha musamman kiwon lafiya tsakanin 'ya'ya mata ta ina za ku bullo. A'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir um, wannan taro da muka yi na mata a cikin ilimin kimiyya da fasaha uh, a nahiyar Afirka wato taro ne da aka shirya shi domin wayar da kai. Ana ta yi akan harkar ilimin yara mata to yanzu sai aka ƙara matsa gaba. Ilimin yara mata amma a fannin kimiyya da fasaha. Kamar yadda na ce na wayar da kai ne da kuma fahimtar menene ma kimiyya da fasaha dinnan nan me kuma mata za su iya yi su san ma wa'annan irin aikace-aikace ne za su iya yi wani irin bangarori za su iya karanta har su ma su ba da su ga al'umma ta fannin kimiyya da fasaha kusan dai wannan shine makasudu to amma kowace gudunmawa za ku bayar mu ah, cibiyar mu tunda cibiya ce ta nazari da kuma ba da horo akan harkar jinsi kaga muna ciki tunda muna kallon jinsi au mace au namiji au yaro au yarinya to duk wani abu da zai shafi ɗaya daga ciki ko zai shafi harkar iyali to muna ciki saboda haka shi yasa muka ga haɗin gwiwar haɗin gwiwa ce mai kyau tare da waɗanda suka shirya wannan taron yadda za mu bunƙasa ilimin yara mata mu kuma ƙara wayar musu da kai akan harkar ilimin fasaha da ke kimiyya kamar yadda ka gani dama muna da wata yarjejeniya tare da women for health wanda wani tanadi ne da aka yi shi domin samun mata wanda suka koyi harkokin lafiya wanda kuma za su taimaka su aiki a cikin karkara ba kawai a cikin gari yadda in an zo an koya musu an ƙara gogar da su akan harkar ilimin bangaren kimiyya da fasaha to sai kuma a nema musu makarantu da za su shiga ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan sannan sai su koma gida inda aka fito da su aka zaɓo su koma su aiki aƙalla na shekara uku to kaga duk wannan yana cikin wannan abin da ake yi watakila babban kalubalen da za a ce eh, shine yadda yawanci nazarin wannan fanni yake da wahala da kuma ɗawainiya za ki ga akan samu yara masu hazaƙa musamman eh, mata da maza ɗin amma kuma iyalansu ko ko iyayensu ba su da karfin aljihun da za su iya daukar su. ban sani ba tunda kuna aiki da isu waɗannan kungiya akwai wani tsari ko wani tanadi na musamman ga yara irin waɗannan da akan samu musamman a yankunan karkara ɗinnan da ke magana kamar shi eh, women for health da na yi magana suna da tanadi da suka yi wanda sukan ɗauko yaran daga karkara a ga waɗanda suka yi karanci fannin na kimiyya in aka ɗauko su sai an ajiye su ko wata shida ko wata tara ana ƙara goge su sannan sai su sake ɗaukan jarabawa sai kuma a gane me za su yi ana taimaka musu sannan ita ma al'umma su tana taimakawa wani da addu'a wani da kowa dai zai taimaka wani ma visitin ne da sauransu da abin da ya sawaka to amma dama kaga irin wayannan taimakon da wayannan ƙungiyoyin suke kawowa akwai lokaci Ayadaje ne to amma alhamdulillah gwamnati ta fara ɗaukan nauyin wannan abin ya shiga cikin abubuwan da gwamnati take na yau da kullum saboda haka makarantunmu na nursing da midwifery da sauransu kamar ɗalibai za a iya saka su a tsari na scholarship kada na faɗi abin da ba daidai ba eh, eh, shi dai shi wannan foundation ya program ɗin. an saka shi a cikin kundi na nursing da midwifery kuma ana kokarin zai a ɗauke shi ya zamana in an koya musu lokacinta ya wa'adinta ya ƙare to gwamnati za ta ci gaba da ɗauka an riga an giggina makarantun kuma yana ci gaba so gwamnati za ta ci gaba suke scaling up kenan ko yau wannan mawakin ma dai abin da ya ce ai kuma tabbas haka ne tunda shi ilimi aikin ga dukiya ne to lallai to har yanzu dai ayi amina kin ga masu sauraron mu kada dai su manta suna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a shirin mu na yau da gobe to yanzu kuma bari mu koma inda mahmud ibrahim kwari ya ainihin tattauna muna da dr maryam habib sunana dr maryam habib aina kike a nan asibitin mu murtala muhammad specialist hospital eh. yaushe kika zama dakta na yi shekara ɗaya da rabi daga gama makaranta a nan bayero universities muka yi makaranta gashi kamar kin zo kin gabatar da makala abinda ake cewa ko presentation kuma makasudu na yin wannan taron shine a ji daga mutane irinku don ya zama kamar ana zaburar da yara masu tasowa game da wannan fanni na kimiyya da kiwon lafiya me kika gaya wa waɗannan da aka tara waɗanda yawancin su na ga ɗalibai ne gaskiya abin da muka faɗa shine ƴaƴa mata suna da komai a tattara da su kar su ce wai ko dan maybe mata ne ba za su iya karatu ba ko kuma ba za su iya shiga wannan fanni ba saboda ana tunanin ko akwai waɗansu wurare na maza ne zalla ko kuma su ga kamar dai ba za su iya ba so yawanci dai gaskiya abin da na faɗa kenan abin da kuma na kuma faɗa shine kaman idan aka duba tsakanin mata da maza akwai wannan bambancin Allah ya halicce mu daban amma yadda Allah ya halicce mu a mata mun iya ba da kulawa mm. na yi maganan wannan sannan kuma banda kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake so eh, ma'aikacin lafiya ko likita ya zama yana da su yana da su haka tabbas sai zancen kama a shi karatun medicine din ma akwai wuraren da kamar zaka ga babu mata da yawa kaman bangaren mata da haihuwa still muna bukatan mata ko bangaren masu aiki aikin tiyata muna bukatan mata da yawa su dinga shiga wuraren kina aiki a asibitin murtala wadda ake ta cewa yana ɗaya daga cikin asibitoci a west africa da suka fi kowa yawan jama'a na waɗanda suke ziyartar neman lafiya Um, ya zaki bayyana nauyi ko kuma kalubale da muka ce kalubale challenges na aikin lafiya a kamar asibitin irin na murtala gaskiya aiki a asibitin murtala yana da daɗi kuma amma yana da yadda ka ce challenges ɗin kuma gaskiya ɗaya daga ciki kamar ma'aikatan lafiya muna buƙatar su muna buƙatar kowa muna buƙatar mu likitoci muna buƙatar mu nurses muna buƙatar kowa da kake tunani a fannin lafiya ana buƙatar shawarar yanzu ma ana manejin alhamdulillah ana manejin amma still in za a samu kari za mu so haka to amma baya ga kalubalen ba ku da yawa yaya mu'amala da uh, marasa lafiya dalili yawancinsu za ki ga galibi marasa karfi ne suke halartar wannan wani ma za a rubuta masa magani bai da kuɗin saya uh, da sauransu wani kuma ba zai je asibitin ba ma sai cutar ta yi mara nisa wanda ku kuma abin da ba kwa so na yawanci ya danganta gaskiya um, ana iyakacin kokari amma ana so still a samu yadda za a yi su dinga samun magunguna a kan lokaci su samu kudaden siyan magunguna da wannan idan muka zo kan ɗalibai misali yawanci ana cewa aikin eh, nazarin ko karatun likitanci yana da wahala saboda yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar yana buƙatar saboda littattafan ku suna da tsada da makamantansu kuma gashi eh, abin da ake so a cimma a wannan eh, kungiya ta women in steam for africa shine a reni sabbin likitoci da sauran ma'aikatan lafiya da ma wato masana kimiyya wacce hanya ke ganin za a ƙara yawan mata a fannin kimiyya nan da kiwon lafiya gaskiya ta faɗakarwa yadda muka yanzu ta mhm. faɗakarwa ta faɗakar da yara haka na secondary school mhm. da kuma wanda ba su da karfi a samu yadda za a yi a samu musu ko scholarships haka wanda an ga suna da kokari suna da wannan musamman a wuraren za a iya ba su scholarship su karatu su dawo su ba wa al'umma karfi to har ila yau dai ga mahmud da dr maria sidi sunana dr maria sidi kin gama karatu ko kina yi ah, na gama karatu na gama uh, housemanship dina wanda shine requirement don ka gama makaranta za ka yi wani sannan kuma ina jiran service insha Allah. ga shi kin zo wannan taro kuma magana ake akan yadda za a karfafa gwiwar matasa mata yara su karanci fannin kimiyya fannin kimiyya ne ya hada da magana kiwon lafiya da kimiyya da fasaha da sha'anin lissafi da sauransu ke yanzu kika fito daga makaranta me za ki iya cewa ya karfafa miki gwiwa kin karanci wannan fanni to gaskiya dai tun farko za ka ga sha'awa ne kana so kai karatu kana sha'awan ka yi to sai ka fara kawai kai tsaye da yawan mu ba mu san me yake ciki ba so sai da muka riga muka fara kuma sai muka fara ganewa to a cikin wannan ganewa muna yi muna yi sai ke ganewa cewa yana da mahimmanci sosai karatun likitanci na da mahimmanci sosai da zaka ga kana taimakon mutane kana taimakon mata kana taimakon yara zaka je aiki baka san rayuwar wa ka ce ta ba sai an tashi suka ka taimaki mutane da yawa kana wuce kan hanya baka san wata ba amma ta tsayar da kai tana gode maka tana cewa baki tunani ba ni ce mamar waccan ko ni ce yayar waccan kin taimaka mana kin mana kaza to a haka haka nake abin yake kara shiga raina nake kuma ji ina kuma so in ƙara yi in kuma ci gaba so abin da nake shawartar sauran yan um, wana mata shine gaskiya da wahala da wahala ba karya shiga ciki da wahala ka yi karatun ma da wahala dole sai an mai da hankali amma me wahalar wai kina ta cewa da wahala shiga da wahala kana yi da wahala da su me wahalar wahalar shine karatun da yawa tsakani da allah kamar abubuwan da ake tattaunawa a kai a yau akwai su mathematics akwai su physics akwai su chemistry akwai biology su kaga wayannan hudun su ne main abubuwan da ake karanta na farko in ka shiga kuma su ne abubuwan da mutane duk suka fi jin tsoron yin su musamman mathematics kaga shine ke daukan kamar majority din marks ma in za a ce na jam kuma shine abin da da yawan mutane suka fi jin tsoro shi sa nake cewa ba ƙarya da wahala sai mutum ya sa a ran shi da wahala amma ba zai iya saboda ai masu yi ma ba ƙwaƙwalwa gare su ba to eh, kawai wahalar dama ta, ta karatun ce kawai da ana cewa akwai zance kuma na, na kuɗi da sukuni da wai a gaskiya dai ba na karatu ne kadai ba akwai na tallafi zaka ga wasu da yake dai alhamdulillah gaskiya na karatun a sauƙaƙe yake ah, kuɗin makaranta ba yawa amma me akwai littattafai sannan kuma akwai kuɗi na kula da kai amma dai gaskiya dai waɗanda muka haɗu da sun kai karatu da su alhamdulillah gaskiya akwai tallafi da yawa ba wannan kadai ne wahalan ba wahalan ma kuma akwai yawa sai kuma kamar taimako daga 'yan uwa da wayanda kake zaune da su wanda su gane cewa ba kana buƙatar lokaci karatu ne da yake buƙatar lokacinka ka mai da hankali so da haka shi ma wannan tallafin idan babu shi yana ƙarawa abin wahala shi sa wahala yana zuwa daga fanni ne daban-daban ke yanzu gashi ke sabuwar likita ce za ki fara aiki bayan kin gama sabis da sauransu akwai abin da kuke cewa speciality na ki so ki kware <laughs> eh to maganin speciality akwai shi a wannan lokacin ne muke tsayawa mu duba mu zaɓi wanda muke so to to ina nan da ina duddubawa <laughs> amma wani yanzu baki gama eh, tunanin inda ke so ki kware ba a ce consultant ce akan kaza ba ito eh gaskiya dai ina hangen surgery ina hangen surgery da insha Allah Allah yi. me yasa kike son surgery kike sha'awar surgery eh da yake ka san mutane kala-kala ne akwai wanda sun fi so su zauna su karatu sosai su zo su ga patient su san me yake damun shi a bashi magani wasu kuma sun fi sa abin da su yi da hannu ana ganin patient to a sa hannu a yi abu to ni na fi sha'awar irin wannan na fi sha'awar in ga yau an yi abu daban gobe an yi abu daban yau ana zaune ana ganin patient gobe a shiga tiyata a yanka a cire a gyara a dinke to ni ne ya fi ban amma surgery yana da wahala an ce kuma za duba su kansu sojans din ma a najeriya ba su da yawa musamman kano musamman mu jinsin ku na mata sojans yan asalin kano za ki iya kirga su da hannunki waɗanda ni na sani kina ganin za ki iya kuwa insha Allah zan iya mana to abin da muke so mu canza kenan muna so mu nuna mutane cewa ai idan mutum ya sa kanshi insha Allah kuma da taimako ubangiji ba abin da ba zai iya yi ba kuma muna so a ce an samu mata da yawa kuma a ciki da yake yanzu dai consultant guda ɗaya ce a nan a asibitin malam a fannin surgery general surgery kenan ka gani to muna so a ce mu da yawan mu mun shiga mu canja ka kuma mu nuna wa masu sha'awa ba za fa su iya insha Allah kuma Allah ya taimake mu ga iya sai mu nuna wasu su ma za su iya insha To yau kin ga Amina wannan shirin namu yau gaba ɗaya likitoci ya gayyato. To <laughs> masha Allahu. To ai kuma Amina ga wata mai niyya kuma da hazaka wadda ita kuma ƙoƙarinta ta kai ga wannan gurbi na zama likita. Bari mu ji daga gare ta ita kuma. malama ya ki asiya sufiyan baba ci makarantar ki al-azhar school kano ajin kina ss3 yanzu muka gama wanne fannin kika karanta science yanzu kin gama secondary za a iya cewa ko kin ko dab kike da ki gama ko ko mun gama ne ko gaba daya so yanzu graduation kawai rage me kike so zaki karanta in zaki tafi jami'a medicine insha Allah fannin likita eh shi me yasa kike sha'awa ki ki karanta aiki um saboda in taimaki mutane saboda yanayin rayuwa ke yanzu babu likitoci mata mata ba a taimaki rayuwar mata ma da abubuwa su shasa. Amma kuma fa ana cewa aikin likita fa yana da wahala. Eh insha Allah za mu nasara da taimakon Allah. Kina ganin za ki iya kuwa um, yadda za a shekara da shekaru ba a gama ba? Insha Allah. Um, me yasa kike ganin cewa za ki iya zama likita? Eh ce saboda akwai support na iyaye sannan kuma da addu'a da taimako da kwarin gwiwa da hard work duk zai tun da tun daga secondary school mun samu irin wannan mu da abin da da abin da muke so mu sa a ran mu insha Allah. alhamdulillah nan maka za mu ci gaba da haka na san sadda kina makaranta kin da kin ce science kika karanta ko Eh. akwai chemistry physics biology da sauransu wanne kika fi iya maths da physics na fi son su gaskiya amma duka dai ma na iya amma na fi son maths da physics me yasa kika fi son maths da physics ina son saboda ina son calculation sosai zan iya daukan many hours ina calculation in calculation ne zaki eh sosai karatun ma zan yi amma na fi son calculation gaskiya yanzu um, kin ce kina so ki zama likita ta ina zaki fara karatun daga yanzu kin ji lakcoci da aka yi yadda wahalhalun da ake sha da kalubale da ake sha na kafin a zama likita ke ta ina zaki fara to yanzu dai muka shiga jami'a dai tun daga nan za mu fara daga nan za mu dinga neman shawarar ma na gaba da mu inda suka shiga harkan da mu samu mu ci gaba sannan da karatu ai karatu yadda ya kamata mai da hankali insha Allah za mu yi nasara daga likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni das da injiniyan mu na yau Mr. Joseph tare da abokin aiki na da ya taya na gabatar da wannan shirin Yusuf Aliyu Harande. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Ba dan kudi suke ba ba dan yabo ba badan da yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabbi